kamata mu toshe ta da hannu tun kafin faruwar wannan al'amarin. Mecece matsalar me take nema a gurin Kamal wanda Jibril bai da shi? Kada in sake jin wannan magana, kada sake taso a cikin gidan Ina so ki sanar da ita. Gobe in Allah ya kai mu za mu sa ranar bikin sunan da sati ne kuma za a yi. Amma daga nan kada in sake jin wannan magana cikin gidan nan. Daga wajen ki ko daga wajen ta kada ƙara shi. to ko ka haƙura ko ka ka haƙura wannan matsalar ka ce ba ta ba. A'a sai ma wuya kike so ne ni na ga miki Allah ya jarfi ni da sai ya kike so ne miki rayuwa kai wai kai dan Allah da kai wani irin matsiyaci yaro dan Allah da nabi wani irin matsiyaci yaro ne kai dan Allah da nabi ban ban ban hana ka zo wani yarje ba nace ba hana ka zo ba kuma shi ne yanzu ka zo ke ke ban gaya miki ba wato ni kika rena ko a'a ni kika rena ko da Allah na annabi kai ya nace ni kika rena ko da Allah kai kuma daga yau in na ƙara ganin ka uba gidan sai na sa an wulaƙanta ka sai na sa an ɗaure da Allah da annabi abba ka yi haƙuri ke ki mushi wallahi ki mushi ka da abin da na gaya maka kada da da na gaya maka in na ƙara ganin ka uba gidan sai ka bashi wallahi to wannan shine abin da ya faru amma a wannan daren da na kore shi daga gidan ita ma a daren ta gudu ta bar gidan shine ba mu ƙara ganin ta ba kawai sai gawar ta muka samu a gidan shi wannan mutumin da aka kama inna lillahi to yanzu dai abin da ya faru shine zan yi iya bakin kokari ya nima in fara bincike a kai zan nemi details din gidan mutumin zan so kuma in je in gashi a can police station to ba ka yarda da bayanin ba kenan ga mutum an kama shi fa shine fa a gidansa ba aka samu gawo yarinyar nan ba alhaji ba wai ban yarda bane amma ka san shari'a sabanin hankali ce dan ka tsinci gawar yakka a gidan mutum bai zama lalle mutumin nan bane ya kashe sai kotu ta tabbatar da haka to shikenan to kaji amma dan Allah ni abin da nake so duk binciken da za a yi ni dai kurin a fito min da wane ne ya kashe min yarinyar nan sai ma karka da don fansa nake so a dauka kuma na tabbatar maka kai wannan mutum fa shi kashe min ita ba duk binciken da za ka yi ma in ka gama sai ka gano ma cewa shi ne fa shi kashe ta ba to amma sai an tabbatar da waye ya aikata ne to shikenan to shikenan to na gode na gode eh, zan zo gida an tawa ka sai ka bi to to da Allah to shikenan na gode wannan mutum shi kashe min yarinyar nan ban gaya kowa ba ko ba haka bane ko ita wannan yar taka mun je gidanka mun je gidanka amma kuma ba mu ganta ba mm-hmm. ya aka ta yi batan gobe ce eh ta tana kauye ai tana kauye ne to kauye kauye ta tafi na tura ta wani kauye take ina so ka kira ta ne ta zo daga can kauye a waya ai za ka a waya ni fa ban da komai fa gani ni fa gaba ɗaya fa waya ta fa suna wurin ta suna dan Allah ka ce su bani waya oh, ga waya to ni kace su bani ni ni ni su sallame ne dan Allah kai dan Allah kai waye waye kai dan Allah dan Allah ka tabe um doctor me kuke ciki ne akan maganar binciken autopsy da kuke yi akan gawarta da muna so a je mata jana'iza abin ta eh bai a ƙara yin haƙuri har yanzu dai muna kan iya binciken dai abin da ya zamu insha Allah rabbi to ba da mu ga gauta yi saboda gaskiya mana so abin ne ta ranka daɗe shi za ku shiga kotun nan da kwana hudu muke sa rai don Allah ya dama ai kafin kwana hudu nan da kwana uku insha Allah za mu gama ya kamata saboda hakan zai taimaka wajen sauƙaƙa shari'ar shikenan za mu kira ku ta waya to mun gode ya lafiya ya haka kai kai kaga wasa Allah ya bani kuɗi na wallahi to yau muka da kai to yau muka da kai zan baka kuɗin ka Allah suka babba inda zaka je wallahi Allah malan ka cika ni yau muka da kai kai kaga ni kai kai zan baka in zaka mutu suka bani kuɗi na zan baka ka cika ni na fi ka rashin hankali na fi ka wuta wallahi bashi ba hanji ne kamar ya babban kamar ya to kai baka da kuɗin ka lokaci bashi dala bani kuɗi na Allah kaji to amma ai ba yau muka da kai ba ko na ce zan baka ai wallahi wallahi Allah ka cika ni ne haka wata bana bani kuɗi na ba ni kuɗi na ba kuɗi na shi kaji tuwi ah, kai kai kai kai kai sake shi ba ni kuɗi na wai yau da kai me haka ne eh, ka sake shi mana ya bani kuɗi na to sunana ASP bala na ce ka sake shi yalla bai Allah guduwa zai wallahi to me maka yalla bai bashi nake bin sa kullun kullun kullun gobe gobe amma kuma mahaifinta ya gama da cewa a ranar da aka nemi karsa kai ɗin nan a kuma har ya ci ma mutunci ya koyi ka ya koya ya kawo. to ni ba ni na kashe ta ba kuma ban san wanda ya kashe ta ba yahu hmm, ni ba ni na kashe ta ba ba gaskiya ka gaya mun ba to saboda me wannan abun da ka goyi na kanwata ne kafin in zo gurinka sai na yi bincike a kanka na kuma tabbatar da cewa baka da wata kanwa ya ɗaya kake da ita kuma tana can jihar tana aure ka kai mu gaskiya ina take idan ba haka ba zan tafi da kai da gaskiya ta na faɗa gaskiya na gaya maka abin da na sani babu magana gaskiya a wannan gaskiyar da ke so da ka gaya min idan kuma baka gaya min ba ina tabbatar maka da cewa da kai zan tafi ah to ah garin ya za a yi ka shigo ɗaki na na buga na ma sallama kuma ka zo ka ce zaka sa a kama ni haka dan me za a yi min haka asp asp shigo a ga shi ga ga me ga exhibit yana bai tsaya yana bai sallama yayi na shigo da shi daki na nake tambayarsa kuma ya zai ce zai tafi da ni a kan me zaka tashi ko ba zaka tashi a ba maga a ya tashi da ce to haka ake yi haka ake yi a to ya za haka

ni ne lauyan mai kara sunana barista habib abubakar ko kana da tambayoyi da za ka yi masa ina da tambayoyi ya mai shari'a to bismillah uh, malam kamal kafin bincike ya nisa mun tsinci takalmi gele da kuma zannin saima a cikin ɗakinka kuma wani abuwa da muka tsinta iyayenta sun tabbatar da cewa nata ne su take sanye da su a ranar da ta ɓace daga gida shin ya aka wannan kaya suka zo gurinka ba ni da amsa wannan tambayar ya kamata kai kokari ka ba da amsa domin amsa da za ka bayar tana iya sauƙaƙa maka zargin da ke kanka nata ne tambaya ta gaba ita ce shin canja kaya ta yi a ɗakinka kafin ta fita ko kuma ya eh to da ta canza kaya sauran kayan nata kuma a ina suke me yasa wa'annan kawai muka tarar da su ta tafi amma ya aka yi ta wa'annan to in ta tafi da sauran ni ma ban sani ba ya mai shari'a amsoshin da kamal ya bayar ya tabbatar da cewa yana da masaniya akan yadda ta ɓace da kuma yadda ta rasa ranta ina roƙon wannan kotu mai adalci ta tirsasa shi ya buɗe bakin shi ya faɗi ainihin menene ya faru da ita malam kamal kotu tana so ka yi mata cikakken bayani akan zargin da ake ma ina so in gaya ma ko in tunasar da kai cewa idan ya kasance kai wa kotu karya to za ta yi ɗauki mummunan fushi a kanka yadda nake son sai ma a cikin zuciyata kuwa yayin da suka haife ta ba sa kauna ta haka ta yaya zan kashe abin da nake kauna da na ta yaya zan kashe fara cikin zuciyata ta yaya zan kashe abin da yake ta min murmushin ta ko da yaushe waya ko da yaushe mutumin da kake so kake son juna duniya ita take take neman ta ka ku wai me aka dauki soyayya ne a duniyar na fi sabilillahi ya ba za a yi wa soyayya adalci ba ne me yasa in dai mu abota san juna sun haɗu kokari ake a farraka su wannan wace irin ɗabi'a ce wai ya ake haka ne ne wannan kai can duniya na rasa rabin raina sai mu ta mutu da sunana a cikin bakin ta mutu da gaunata a cikin zuciyata kun dasa mata wani ɗaci ta tafi da shi cikin kamarinta kai so da duniyar nan inda da halima da na mita Kamalu. Na'am. Kamal. Kai. Wai kai dan Allah dan kai wani irin matsiya siyar ne dan Allah dan Nabi. Wani irin matsiya siyar ne kai dan Allah dan Nabi. Ban ban ban hana ka zo wani yarinya ba. Bace ba hana ka zo ba. Kuma shine yanzu ka zo. Ke ke ban gaya miki ba wato ni kika rena ko a'a ni kika rena ko da Allah na annabi kai hakuri sai ni kika rena ko a'a da Allah kai kuma daga yau in na ƙara gani ka uba gidan sai na sa an wulakanta ka sai na sa an daure da Allah da annabi abba kai hakuri ke ki mushi wallahi ki mushi daga yau kada mun na gaya maka kada mun na gaya maka in na ƙara ganin ka uba gidan sai ka shi wallahi alaikum salam ah me ya faru kuma wai salima daga ina kike yanzu tambayar da na miki a ciki wajen karfe goma da rabi na dare daga ina kika fito ba zan iya zama ba ba zan iya rayuwa ba kai ba shi yasa kawai na zo mu gudu mu gudu mu gudu mu tafi ina zaman ma'anin anan ba za mu taɓa kasancewa farin ciki ba na har abada saboda babana ya riga yawa Jamilu alkawarin aure na rana asabar din nan za a daura min aure ba san iya kasancewa bakin ciki ba kawai shi isa ko na je na sato kuɗi mu gudu ko mu je ko mu ci gaba da rayuwar mu a wani waje daban kuma na san kuɗin nan za su ishe mu insha Allah wannan wani irin al'amari ne haka me ya kai ki ɗaukan wannan mataki har ki ɗauko kuɗin da ba naki ba wani irin tunani ne ya gaya miki cewa hakan shine hanya wadda ta fi dacewa me ya kai zuciya ke yin wannan yanke wannan hukunci salma wai kin san abin da kike gaya min kuwa kin san kalaman da ke furta akwa wani irin tunani ne ya kai ki har da ɗaukan wannan mataki kin ga kwantar da ki ina zuwa bari zan samu maki dan abu da zaki sha tukuna ko kici sai mu tsaya mu magana ta fahimtar juna ni da ke gwanon cingina yawwa salamu alaikum a'a anya ko daga gidan kike ma kai tsaye daga zuwa a suyo shayi sai ki zo ki dai da barci. sai matashi gashi an kawo sai ma sai ma sai ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ma sai ma ilaha illallah muhammadu rasulullah ah sai ma ilaha illallah na tabbatar da cewar ta mutu hankali na ya mutukar tashi daga kuma cewar da na fito da ita a wannan lokacin mutane za su gani su ce na yi kisan kai shi ne na bari sai da kusan asuba asuba ta yi na fita da ita na je na saka ta a cikin wani tsoron wani gida na gudu to kaji ko kun ji ko kun ji ko alhamdulillah wallahi dama dama ni na faɗi na ce ni ba ni na kashe ta ba amma ya ya ki yadda wallahi ba ni na kashe ta ba yanzu haka kuɗin da ta zo da su suna na idan kun kammala shari'ar in kuka buƙace shi sai an ka muku ni dai na rashin abar ƙaunata kai kuma fa Allah ya taimaki mai shara ni ne likitan da na yi bincike a kan wannan gawar to alhamdulillahi karanta musu da kanka a sakamakon binciken da muka yi da ni da ragowar likitoci mun tabbatar da cewa wannan yarinyar ba kashe ta aka yi ba ba kuma wata guba aka sa mata ba a heart attack ne ya kashe ta bisa hujjoji da aka samu daga bakin waɗanda ake zargi da kuma likitoci wannan kotu ta wanke malam na tukari bisa zargin kisan kai da ake masa na nagode nan kaɗi allah ya saka maka da sawa'ilaku allah ya ji kan uwa da uba na gode kotu ta yanke masa hukunci bisa ƙazafi da yaudara a cikin lamarin zaman gidan a cikin wannan lamari a bisa haka kotu ta yanke masa zaman kaso na wata biyu ko kuma ya biya tare dubu ishirin bayan haka kotu ta wanke kamal bisa zargin da ake masa na kisan kai bayan haka kotu tana jan hankalin iyaye a bisa 'ya'yansu su daina tursasa su kan auren da suke so ba wanda su yaran suka zaɓa ba domin irin haka shi yake janyo taɓarɓarewar zaman aure shi yake janyo matsaloli da yawa a gidan miji bayan haka kotu tana son ta gana da iyayen saima a cikin sirri kotu ta bayar da izinin da gaggawa a je a yi zana'izar saiman